wani bom da ya fashe a kusa da masallacin fitaccen malamin nan sheikh dahir usman bauchi a unguwar askwalaye da ke kaduna ya jikkata mutum biyu ya kuma tsaga gilashin mota ta 'yan sanda wasu mazauna unguwar ta askwalaye sun ce bom din ya fashe ne bayan sallar magariba lokacin ana buɗe baki sunana musa ali gaskiya dukkan mu dai muna cikin gida muna shan ruwa abin da ya gefen titi ya fashe kuma kusa da shagon wani yaro na anguwa wajen da akan yi kasuwanci sosai da kusan yamma haka amma shi da yake in magariba ta yi yakan tafi gida sai bayan isha'i ya zo wajen sai zamanto ba kowa kuma kusa da wani gidan kallon kwallo ne. Suna babban gida Abdullahi ina Jimeta da ke Asko Maye Kaduna. Eh gaskiya ne saboda ina tafiya ne ma akan layin a cikin angonmu zan karisa gida sai na ji mu. to Allah dai cikin ikon sa daidai ka san lokacin ana kokarin sharuwa ne dan ban samu na sharuwa gida ba ina ma kan hanya ne akan ma titin da nake tafiya abun ya faru amma da titin ya je kwana ne ana kiran sunan titin ring road dan bondo ya tashi ne kusa da wani kwantina kuma labari da da ya zo babu asarar rai kuma dai babu wani ciwo da ya faru amma dai gidajen da suke kusa wurin ma wani yana shan tema sun da kofin da shi faɗi kasa saboda firgita da yayi babu labarin mutuwa ko wani mummunan rauni kenan a alhamdulillah gaskiya babu mutuwa da ka san yawancin masallaci an hada sallar magariba da isha mutane yawanci su shi gida za su yi gudu baki to alhamdulillah lokacin da ya ba amma gaskiya hanyar sai bi zero mutane suna yawan bin hanya sosai mota ne ko kwalbatu ko koya abin ya faru a abin amma a cikin leda aka sashi a kamar gefen hanya kusa da gidan Sheikh Dairu Usman Bauchi to alhamdulillah ma shi shehi lokacin bayan yana gida already saboda ya taso daga tafsiri wani sa yakan san hanya kuma yana dawowa kafin shan ruwa ne amma akwai jami'an tsaro a wurin yanzu eh jami'an tsaro sun yi kawai sun yi kawai na wurin sun ma hana mutane ya bin wuta wurin saboda ka san yanayin security za su dan dudduba su gani ko da akwai wani bam da ya tsaya sannan kuma ka san kofar gidan shi akwai jami'an tsaro to su ma can dai sun dan tattare da alhamdulillah dai an samu sauki sosai Mr. Umar Usman shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna kuma ya yi ƙarin haske game da fashewar wannan bom. Babu rauni, babu rauni, abin na ma dai an targetin ɗin kila eh, eh, motar 'yan sanda ce koya don dai suna zuwa. time bomb ne kuma karami ne a gefen hanya abin ya ta tashi kuma Allah tsare su su ma dai ya kai wajen mita goma kafin su kai wurin abin ya tashi motar din tsage gilas su kawai tsage kaɗan. Wato 'yan sanda ba? Wato 'yan sanda sun biyo motar. operation yaƙi da ta kusa ga wurin abin ya tashi kuma mutane su kara ba da goyon baya don su gani ya kamata su yi magana duk abin da su zai da shi ba su gama security a su gama zaman tsaro daga nan ne insha Allah da mutane su yi magana su suna ganin leda gehen hanyar da su yi magana ta wannan daddare ne kimanin shekaru biyu kenan rabon da wani abu mai kama da bom ya fashe a Kaduna abin da ya sa wannan fashewar ta girgiza mazauna jihar Kaduna da ke ganin fashewar bom ta zama tarihi a jihar Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.